faji fo na alamari fo ka abara bara mamaci ka a fo ka ate saka mani andibi hayyo sallallahu alaihi wasallam de ya faji di amene sinte ngano kpei fɔ ka abrahatul ashram andu kabara yaman yamani ŋmene kpei na ka a bara habasha ŋmene ya na a ci yamani boru ŋa yangaya goro kala sabu kadiya ka nga bacei fo kan gana misa cinino andu kabari yamani mene kwaro fo kan gaca sana akuna dana misa di cini kabini amul an larubu yocce maka ko hajite amisa di do ka maka bongo fi ya heka ruka nufi amene hewo ato amene amisa di cini yo kaburu ce kala arbu yocce maka ko hajite ngano foto si ka adum bara ncinko te ko kpei maka de anoru ka bara larbu yo duwani an bara maka borona ye ko duara kpene an bara yaman nonor di cere abo kpei de a ka lasabudi ka se ŋa na lasabudi ŋa na toyani habasha ŋmene kpei diga de ŋa habasha kpei di ŋa bine ye na lasabudi ŋa goro zaŋa ya boŋo kaŋ ŋa yumateya de ya cimi bine ngan cei fo kan na amisadi na cini amisa beri de ya ngan na amisadi noma koci alqullais de ya ŋmena a ciniyo banna ŋano borfo cei ka ka ka wuro amisadi kuna ka fu banna te ka beni ŋa fu banna di ŋa na zaka amisadi mene ñembe kurpei anan kpetesi kpetesin na ifo ganna wato haikantedi mene bine di bo gan nana na zangayate heka abrahatu tedi ŋadi mene bine akaro agaya na zangayate de ka abrahatu bine aka labari ka to aga nga diya heka ate di kunani nga wato bine karo aga katotiki tifo ŋana aŋmene sojeyo solu madwaka kwi maka hongo makui maka buru hongo kace ifo kanna kababo ya karu kaba hongo di aba amwene soja yu solu de ya soja di makami yo kayo nkotu yu banna de ya memunu gunu ka ngayu no mbache ifo ka nlo hongo di kuna de ya memunu di kuna ngano tarkunte gunu har tarkunte wichininza tarkunteri kuna afogono kanga ce koci mahmud de ya tarkunteri kuna bayoya bisa de ya ngance ifo kan na hiniza za ka na maka hamne de ya kan bina to makadi au zango ko kwe makadi kan na niya di ho la larbu kuna borfode si ka ahunu ka ba amangei masu to makadi fasirin ce ifo ka warka hunu di hini ara ka awi ka dobu ndro harin ka to maka mani maka jere ya ka mani maka jere ngan kainindi nga abara faji wuro ngayo na abdul muttalib andibi mene a ya faji urung mbini ka a ah, nga abara wakati di mene harukusu maka burung mene harukusu. to ndiya ndiya faajiɗi a kaabon o wi'ka abrahatu a gaabi to a hinika maka mallaka to ndiya nga andibi sallallahu alayhi wasallam a kaydinga ceji aga ka ama yoyo ama nga yoyo yeti nga se ngayo yoyo ka ngayo gon na maka kuna an yoyo ɗi coro yeti ngayo se to saadi kaaba cere anachi ngai mene ngan nakaba chere ngai man ngan nakaba na de nindi ci fo nga abdul muttalib ngana makaburu ngana mfuru macai fo na wato na maka bongo fi mahunu maka kuna kacai fo na nkoyo na nguyuza maguri karu kagunu guri bongo yo domi na wiya kabate ansuka kanta tabu nawiya ka abate masu kan tatabu wato nawiya ka soje yu kan bara abrahatu ka bara azalimi nawiya ka bara kana maka kuna an suka tonga deya nga bine abrahatu nga ya ntunu ko wuro kite maka kuna deya harin ka to goddo foka abarano buya deya buyadi ka nkato abinibinino ngono cifo nga ciroyo na ciroyo honne ciroyo tutuma nka cifo ka cei ka ngo kugun kosu ngo kugun kosu na tonniyo ka bara tonni konnoyo tonni di mm, warga warga ina bisan naya amma tonni di tonni yodi kuna bai fodiya de kam kuna fo kurpei bongoga a cino a bereno kace fo ka wato an mila a gadi kuna ka mennani aga ala aga hankurpai an ce fo ka menne a hallaka e na ngan kurpen halla kame mefo nga abrahatu a nga bo ga nga nga bo a bere kace ifo ka ana zureza kosu yudi ana harta nga bongo nga nga bo a ga han kurpe goko wato a goko hahai ko ko kam hare a ce ifo ka hindi zuredi kuna na guno nga halaka di koy ka doro aga to de ya aye yoka mzanga mm, ya senite ngono ambara inor kwe kwibir mene sedana ka al al'umma yose madia moya sika akwitere ace ifoka ana maka buru ifoka ana nasara kace ifoka ana maka calma na borola lalo mene cuta iri nduka be ika bewana ika te o bewana o zan nor kwe kwe bi do ka kwe treche ifo ka anate quraishi yose aganna akwe terego ku chirse qur'ani kuna ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول